tuma da la masu kallonmu da mu kamar yadda kuke ji a bayana haka al'ummar Nijar ga baki ɗaya a nan babban birnin Yamai suke nuna farin cikinsu da su bisa ga wannan labari da suka ji a yanzu na cewa Faransa ta yanke shawarar tattara nata ya nata ga baki ɗaya ta bar ƙasar Nijar. dazu-dazu shugaban kasar faransa ya yi wannan sanarwa ya ce jakadan kasar faransa da ya yi taurin kunne ya ce ba zai bar kasar nan ba in allah ya yarda nan da 'yan sa'o'i kaɗan za a kawo shi hilin jirgi ya kama hanya ya koma faransa jami'an tsaro su kuma nan zuwa karshen shekara ga baki ɗayansu za a tattare su aje da su kuna ji irin yadda waɗannan jama'a suke wannan takbirori suke wannan murna saboda haka akwai mu da malamai waɗanda yau kusan wata biyu kenan suke wannan aiki na wa'azi da kiran jama'a saboda a tashi tsaye ai wannan gugurmaya malam barka da yau barka ka dai alhamdulillah eh alhamdulillah alhamdulillah summa alhamdulillah tabbat dama mun san lokaci zai tabbata cewa jakadan tsohon wakilin faransa tunda tsoho ne tun lokacin da shugabannin kasar Nijar sun ba shi izinin ya fita ya bar mu sun nuna cewa ba za su hita ba to yau alhamdulillah labari ya tabbata saboda matakai da an ka ɗoka na tsare su a cikin gida na yunwanta su ƙishirwa da bala'i da addu'o'in al'ummar Nijar yau da izinin Allah zai bar mu ta Nijar muna cikin jin daɗi da kuma murna saboda haka mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala shugaban kasar faransa ya ce so zawon ma da aka kawo nan zuwa karshen shekara wata biyu ko uku su ma za su tattare su je ya kaga za a ci gaba da raya har haka ta tabbata eh lalle alhamdulillah saboda bature dai makiyi ne ga musulmai ya tabbatar shugaban faransa cewa yanzu dole za su bar Nijar nan zuwa watanni biyu a dan ba su dama su kimsa su tattar kayansu to ba za mu hasa gwagwarmayan nan ba na alkunut saboda babban makami mu shine Allah ba mu da wani karhi ba mu da dubara in ba Allah ta'ala ba babban makamin mu shine Allah sannan kuma da abun da makiyan tura suke tsoro shine hitowar al'ummar Nijar ga baki daya da yara da mata da manya nuna mu Faransa ba ta da wurin zama a Nijar. Kenan ba za mu tsaye da wannan gwagwarmaya sai mun rika su kuma ba tare da wani jirgin su ya tashi na yaƙi ba ba mu bari jirgin yaƙi ya tashi ba mu bari su hita da bindiga a matsayin civil za su hita Nijar saboda maciya ne maciyinka kuma gakka bashi wata dama. to ba da kamar yadda kuke shi kuma kuke gani masu kallon mu da sauraron mu muna na a babban hilin nan na eskadiri inda ake ci gaba da wa'azi da kuma wato kirarin neman incin Niger inda malamai yau kusan wata biyu kenan suke wannan aiki tare da goyon bayan al'umma musulmi ga baki daya ina tare da abokin aiki na abdulkadir yaye da zabarmanci shi ma zai dan tabo mana kaɗan saboda ku ji irin yadda mutane suke murnar shin wannan labari a yau malam bilzo matakaci ne ki da haus ga tubari kallon kuna bin kanai no yin nishalla miya mai sai zaman labari fono kaka kan almarora kan bi zai bizet miya mai matakaci na gona ga malaga da batemone irgo kangati place de la résidence néo Escadri na kacina France labu gilbore ni alkawal sambu ingai mingai wani hanga cire soje dirandi ir la labora arandi mo handu fo bi zai gon ga kesingi wani mo kangana France labo mo fatir Niger labora alfa gai goga wazo ga tubari kalla aran goga mamu mata kacina a wani mo a gonda me cire wani kane irga alfa blaziz bournien amka irmu faji kare alfa blaji salamu alaikum wa alaikum salamu alaikum alfa blaji wa barka barka zaman kuna irma Allah barika no kanga bil fen yenandi aga bil fran almati moso irgani alhamdulillah alhamdulillah inni ko subhanahu wa ta'ala sabu irko kan kamba ago irla bobo da yadino alfagai kayanin ga hinate man adduwai nan imakan kamandi misina insha Allah irman zama gabana mairgo zama yan fonda bon zakan ambassadeur ga bagin ga jine sambu irga ne Emmanuel Macron ai waina alkawal sambuno kan ai ga hau amma ai gane kan ai man janganan zama an sanni barmai wani ni gaba zakan ka an sanni barmai am dinga ambassadeur nga ambassadeur labora wo kan cindi kan kanga ta insha Allah an gaimo ir gonongo kalwat kan cine in gaimo idir gaban yari ngari gane alhamdulillah alhamdulillah ir ko subhanahu mir no zame ngi tonto kadde ir gane vigilance ko ne vigilance ba ambassadeur o dira sojai gono yadi nga bar zare dai kulki gate ir masita ir sojai masita kala han ka hane idir gaban irga bai dole no ir mi no lokaci bor zambar fo zangugu sin ga fatta lokaci fo landinga jinai yadin ga irgi no lokaci min ga avion ga doron ga kunkuni gadan container ra matkini jarakan dai mi jarga fatan dai insha Allah to madalla aran ma matka cire ustaz Abdulaziz an bangandin da irse na kyara se irsi kalnewo uh, plus la resistance kan ti escadri a wani window mai gana kacine hanga cire kwai dan kai igo window kango irjar ganewo wani moseno ni jalla bizai ne ke singi susubai wucir kan bucini bora me ame go mone wura kangana france labu a minga wani haikur kangati a wani jire kanga sai niger labora amma kunkuni nongu folon kaka tare niger labora aran dimo kan tubari kalla ina da mize dai ga kano nongo atono tap da ina da mize wani ne wacce ka in niger zai i wol lakkale labistraga i wol lakkale ka ir bucitira a tabbatengo a ablaziz irgana amtar se france kine a ablaziz bismillah merci beaucoup kader Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité sur les antennes de la télévision nationale Télé Sahel. C'est une bonne nouvelle qui est tombée, c'est une page de l'histoire du Niger qui est tournée, c'est une nouvelle page qui s'écrit, une page que les Nigériens dans leur ensemble ont décidé d'écrire à force de courage, à force d'engagement, à force de sacrifice. Parce que depuis le 3 septembre, les Nigériens sont mobilisés ici au niveau de la place qu'on appelle désormais la place de la résistance mais au niveau du rond-point escadrille, avec leur engagement, avec leur courage, avec leur détermination pour exiger le départ des forces françaises. La bonne nouvelle est tombée à travers les médias ce soir parce que le président français Emmanuel Macron a annoncé le retrait des forces françaises, mais a annoncé le retrait de, son ambassadeur Sylvain Ité les autorités ont déclaré persona non grata et contre qui le peuple nigérien est mobilisé à travers les manifestations qui se déroulent ici. Et nous sommes à la place de la résistance. Depuis le 3, je l'annonçais, les forces vives de la nation ont animé ces lieux. Les leaders religieux se sont impliqués également dans cette lutte à travers des prêches, à travers des prières, à travers des invocations. Je suis avec euh, euh, Oustaz euh, euh, Alarama Ablaziz, qui est bien connu quand même du peuple nigérien, du grand public nigérien, mais les téléspectateurs de la RTN. Alors, euh, euh Alarama Ablaziz, quelle émotion, qu'est-ce qui vous anime, on va dire, ce soir, après l'annonce du retrait des forces françaises du Niger, mais le départ de l'ambassadeur français Sylvain Alhamdulillah, nous allons dire, nous rendons grâce à Allah qui a mis sa miséricorde, sa main sur nous, sur notre cher le Niger, et de nous montrer cette soirée que Emmanuel Macron a changé de, vocation, il a changé de diplomatie. C'est ce que nous demandons depuis un certain nombre de temps. Il y a une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. J'avais pris l'engagement au nom des 26 millions de Nigériens de l'attacher s'il ne change pas de, de, position par rapport à ça. Et voilà, cette soirée, nous venons d'apprendre que son ambassade son ambassadeur va quitter notre territoire et qu'il prend les dispositions normales avec le temps de faire partir les 1500 soldats qui se trouvent sur euh, notre territoire. Et il va de soi que nous leur donnons le temps parce que nous savons très bien que ça va être un peu difficile de les faire partir du coup, mais quand même nous nous réjouissons et nous rendons grâce à Allah et nous prenons la main fort à nos ulémas qui n'ont pas failli, qui ont continué à prier et aussi à ce peuple que vous entendez qui sont en train de crier derrière nous et qui ont pris l'engagement encore d'être là jusqu'à ce que le dernier quitte notre territoire. Oui, euh, le, peuple est là, le peuple a accompagné ce mouvement depuis le 2 septembre jusqu'à ce jour. Vous aussi, vous avez animé euh, quand même des prêches ici, des prières, vous avez également euh, dit des invocations pour que enfin le peuple nigérien arrive à ce jour-là où l'annonce a été faite du retrait des forces françaises et du, retrait de l'ambassadeur Sylvain Ité. Comment vous, manifestants, je veux dire, vous recevez cette information-là Et nous, nous nous réjouissons comme nous l'avons dit et nous savons, nous avons la certitude qu'Allah va agréer. Depuis le 2 septembre, si vous prenez, et les, les ulémas sont venus accompagner le peuple et que nous savons très bien qu'Allah est avec la Jama'a. La Jama'a, c'est Rahma, c'est-à-dire le peuple le nombre, les gens deviennent une communauté et quand ils deviennent une communauté, ils deviennent une miséricorde, auprès de Allah Et nous savons Allah va exaucer ses invocations et voilà Allah nous a montré le jour où il a exaucé cette invocation et nous allons encore continuer et redoubler d'efforts jusqu'à ce que nous voyons cette base militaire quitter notre territoire. C'est donc pas la fin du combat. Hein C'est donc pas la fin du Ce combat. pas la fin, le combat n'est pas encore fini. Nous allons, Inch'Allah, continuer jusqu'à ce que nous venons et au moment où nous verrons notre pays indépendant avoir une libre indépendance comme ça se doit avec son nom. Vous l'avez compris, le combat n'est pas fini. Les acteurs euh, de la société civile, mais les acteurs religieux, les leaders religieux euh, euh, du pays sont engagés à poursuivre ce combat-là jusqu'au départ des forces françaises, jusqu'au départ de l'ambassadeur français Sylvain Ité, même si l'annonce a été faite ce soir, même s'ils se réjouissent de la nouvelle situation, ils ne sont pas prêts à abandonner donc le combat, ils ne sont pas prêts à baisser les bras face à, la situation jusqu'à ce que, bien sûr, le, départ donc euh, des forces françaises, mais de l'ambassadeur français se matérialise. La place de, la résistance, donc euh, le rond-point escadrille, est fortement animée, comme nous l'avons annoncé chaque soir, mais chaque jour. Euh, les matins, il y a du monde, les après-midi aussi les soirs encore plus, parce que même les gens qui partent au travail finissent par euh, venir ici en fin de journée pour apporter leur pierre à, la construction de l'édifice, à la pierre euh, de, de la construction d'un nouveau Niger, d'un Niger libre, d'un Niger souverain, mais d'un Niger qui peut jouir de toutes ses richesses euh, souterraines pleinement, mais surtout d'un Niger qui se développe Et ces populations-là, vous pouvez voir à travers nos caméras, hein. ce soir encore, sont là. C'est des jeunes, c'est des femmes, c'est des hommes. Ils ont des drapeaux, mais ils ont une conviction, celle que le Niger est un pays qui doit se libérer de la présence des forces françaises. Mais c'est un Niger surtout qui doit croire et soutenir le CNSP qui, depuis son avènement le 26 juillet, est en train de porter le Niger vers euh, de nouvelles, de, des, idéaux, on va dire, euh, euh, de liberté, de prospérité, de développement surtout. On va aller pas très loin, parce qu'il y a un autre mouvement qui se fait ici avec d'autres acteurs, notamment de, la société civile, mais également des artistes qui viennent pour faire des prestations chaque soir voit des dames qui sont là. Elles ne sont pas jeunes, mais on va essayer de discuter avec eux. Batarongo. Donc, alors moi, Aranka, on kuna place euh, de la résistance. Escadi, Kader, vous allez, vous allez. madame salam alaikum irsi kal ne place de la résistance kaci ne kuna irma labari kano madame négatif france labour Iguanda anya inga ma ambassadeur Direndi, ir labora bien carré ma madame to madala wonji ga sala yirga tojine dubarkala lalle mo birkana ngano ga gogo mahal mati moso inna chara sersi kal neo place de la resistance woni mo batama kan ika in niger labu a burkin tira a duyin wo fondra wodi kandi na chara se batama woni wo chini ga zariga inna de mise igo batama woni wora kangana e mo tabbatan dikan in niger labu a burkin tira harino kan asi tolme ase wo yaringa mo ir tlato me ameno go wajibi irma tuwa kinga tinga kokari woni wote kangana hay kul kangati ir niger labu na kul kacini digo il niger labo fiya azul matara bora mi ame kaino doni bo folon kangana il niger labo burkin tara ima tabbatandi yadi nga silman kaina batamone wara hunkuna hay kur kangati inna da mize matakakin aran goni gadiada alboro way boro zanka bora mi ame go batamone wara ibinai gono kuluji binai gono farha woni mo alwati bandakacine labari kano woni kaka bangai hunkuna almari woni wara il niger labo fiya azul matara wodi kanaran goni gidi tubari kala furtage sabon tasai dotti jai wondiye wo bore bora mi ame go bata mone ora woni mo ngai wona in Niger a won burkin tira a tabbatandi zamin ne charan sai in Niger sai hun kun banda a chara banda in ke singino in Niger labu harno kan in ke singamo kan gana irtala to me ame mutangam ir muduga adu ir kambara wodin kan dirga sanono eh, malam bizo amdu ay katunan darandu eh hakika haka ne kadar gaskiya yanda ka faɗi a wannan hili na eskadiri hili na daga kamar yadda aka tabbatar da shi a cikin 'yan watannin nan yadda kuke gani ya yi makil da ɗan adam maza da mata matasa da dattijai da yara ma duk ga suna an taru kuma saboda nuna farin ciki da murna bisa ga wannan labari da muka ji ɗazu-ɗazun nan cewa da a ƙarshe dai gugurmayar da 'yan nijar suka yi al'ummar nijar baki ɗaya kwanta da kwarkwata suka nemi faransa ta fice daga wannan ƙasa tamu ta tattara nata ya nata haka zalika Allah ya tabbatar da wannan kuka namu ya tabbatar da shi ya kuma karba muna Allah madaukakin sarki ya sa shugaban ƙasar faransa ya yi saranda a yanzu haka inda ya ce zai sa wannan jakada na kasar faransa wanda ya yi taurin kunne ya ce ba zai bar Nijar ba daga yanzu za a tusa kiyarsa ya hita daga kasar Nijar nan da ɗan lokaci kaɗan nan zuwa karfe goma sha ɗaya ko waɗansu 'yan awoyoyi sannan kuma jami'an tsaro na kasar faransa su kuma za a sa su bar kasar mu ta Nijar kan nan kan karshen wannan shekara nan da 'yan watanni biyu zuwa uku dalilin haka waɗannan al'umma da kuke gani maza da mata ga baki ɗaya da suka taru a wannan wuri sun fito a yau ɗin nan saboda tabbatar da su da jin daɗin su game da irin yadda wato wannan labari ya zo a yanzu wanda ke nuna cewa wannan gugurmaya da 'yan Nijar suka yi ba su yi ta a banza ba gugurwaya ce wadda yau gashi za a sharo manta saboda Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da nasara a game da haka ko kuma mi za ku ce a matsayin ku na waɗanda suka sha wannan gugurmaya yau kusan watanni biyu kenan. Eh, abun da nake so in faɗa muku sai murna. Balantana abun da mun ka ji yau da marace tahiya ambasadar cin na France daga ƙasanmu. Babu irin murna duk waɗanda annan muna muna cikin murna na muke. kasancewar an ce su shi a masarar din bayan ya tahi akwai kuma sozawan nan guda 1,500 waɗanda su kuma nan da wata biyu ko uku kaɗan kaɗan su ma za su tahi ya za ku sa ido har a ga cewa duk sun tahi har ƙarshe ba kwana ba zama sai mun ga tahiyarsu muna nan ƙasa mu ce babu inda za mu babu abun da zai hana mu eh, zamna nan sai mun ga bayansu yanzu ma kokowa ta fara kenan kokowa sai mun ga bayan su muna nan yau gobe ko shekara goma sun kai nan muna nan tare da su to madalla sai mun ga bayan su eh kamar yadda kuke ji kaɗan kenan daga cikin ra'ayoyin waɗansu da suke nuna ci gaba da wannan gugurmaya har zuwa nasara babban nasara ita ce jami'an tsaron faransa gabaki ɗaya su bar ƙasar nan kadar bismillah madala malam bizo mata kace ne ce da na charan sayar sikal ne o eh, place la resistance kan gati escadri a wani window mega na kace ne handu fo na su mare ir er nijar la bizai gona ce singi kangana hanga cire i madire nijar la bora eh, musa staff aran go kan tiranga bore kayan gona tangam sa ta kayan gona ko ce singi kangana wone mo ir er nijar la bo aburke tira ama tabbati lalle mo kun albaharu kano ir mara kan gati france ambassadeur ba a man ba gon gajire Niger labora wodi banda mo hanga cire won kwai dan kai ngai mo ne kaina i wana hanga kwai dan kai tanga to gai bo zambar fo zongo gu ngai mo gajire Niger labora bin kane funara man kuna bin kana o iro singa ce zama hayo atangamerano irgo jire wo kulai mene dai hande wo kulkan zair sintin gorne wo kason wodi magano irgo goro zami irne tiri tiri go ke kadai didira didirmo kadde dir di idirawo banda manti way sangi gogu tunno gidire irmo mir gambay kaba eh, ha irga batuno kadde an sare zo kayan gicin di ira amin kwayo banda chabuwati dingano irwo irgir gambay kuneo gukogi yegite niger ce darau focin eh, ce jarawai kan yankin dir semo irmi yeko girga sandi parce que on kuni irwo irse bin kani bambatano kan irin ma ifattan dingay bon ine kan ingay goga dira yadinga irgitan ma kan hambar lakkalaisintin kaiga zama niger wo nigerian ay wanno boray ne inga sigare ko netardin nigeria yanno iri bor fo sin kaga salanga irse irnan gaira in kuni nigerian ay no ne ima sobay go ko inga isibarai yadinga kine isibarai din aygi tamma ciitu fo si wone wora kan i banga fam kan ingay go iri se bin kanino iri se farhano iri se hunkuna irganye paske tiri tiri go ka kai irgo ne wo irne teno kan ne kadai ne banda bare kadai di ambassadero dira hon dir dirko yadda ne da alwat kaina ba da go bisine wo kadai dir kai ga kuwa nga na ga bai kan wallahi ir sai nga ga amfata. dai musa ir bai mo kan lalle in kuna eh, tangamo ne wo kan labisai go ne ga te matikala kuna irbire stinga fara ifo ga tigin da kan ga toyin do kan nan imsi kan da gari eh irbore man ga kaifa sankayo ciniga zariga igo mora hayago kani mono zama hunkuna igogi dino kan annasarai wo gora asiga kani se dinna mi krawo chatu ga gamarano don sannai kayan nigama wallahi nibumbo nigidi bo sai kan wallahi ikano imi garai maga mun kuni faransu noni ma a ba din kanda anasar ma sanniwo sanga anasar damantikan polise gogidirgi windi o igi hinga nasarar di ma dumbu dumbu wallahi talman ke igi ban kan eh, cindo ga faham damatkan gote wadin sai iro ir sensibilize ir sai kan irwo manci kwara nasarar gitir problemo wo kan yango no donc kalora wona imodi irko yadda igidira matala musa e stafer gen fonde gorko bam ir mamo way e bore jinda ngay mo i e wona diye ngoy bilkanio eh madame salam alaikum wa alaikum salam kunde labari kano bangay niger la bilis la to mi amese france la bujini bore ni alkawle sambu ngay wona wakilo kan gore gore niger la bora mhm. a gadira woni banda mo ngay wona soje ne da alwati kaina ngay gi 30 mi amese sambu gadira kun bilkanai fono ma handu fokan ni gosi do dongo batam woni wora wallahi man ta handu fono ir handu hinkinga yare no ada girbi marje kanno irga biya irga wai mane ashvet kat irgo filo ora tere wara son kai wa kulkan dir no din mamim ne hajja sandu gine hajja piyawata irgo waye irgi wayandi kangani mu dugabi irgi hangandi zama hunkuna di sino irman ta haikulu hunkunir woyir objectif fo alhamdulillahi hunkunir se jingarno hunkuna zan kai makani ikuluje ir kuwa ir gogun warai mo ir koy kanna hunkunti am subu wonote ir koy dai mi hanga cire zainin solam kirse ir labora wadin tanga morani ir godir koy ba mo ir koy gidirse da haja mo ifo ti ginda kaniga tonon di labis edo ba kana labari woni oka borem si tangafun a ah, tangafun yawo fa hunkun tangafun yan sino da dato ta ine ine ifoni ha o dato sukutuga o sanno ban o chabion o ko e ba ma to sukutoga zamu hunkun wo hunkun mo nir e gudu du gabi ga tonto hunkun mo nir ge e an sare se ko wallahi nigero ir wonno kai ir wonno e ko hunkun wo on ne fier ir se bon kana ino kirgo kai ga tangam bosse zamu hunkuna bor izai din ha mai se subni ga ci ni kan ne ka escadrio wo menir ga kanir ga tun hunkuna mu mudungai bon bondura se zam hun kun bonduri hun kun den sinde ni bondura ir prisonnière ya donc on va lutter pour la souveraineté ir ir matala ne da ir go bata wora yadi mono ay kanga charan se place de la résistance wora kanga nan ir ni hun kun bin kane bore yango ga tele gomdo ir mechi no bom aran go ne gadi tubari eh alaikum wa alaikum salam muna kane go والله بين كان تشم تمران يرجو بس كي هم كنا بين كان كرا إرجو إرنيزي السلام كل ويبرجع البرجع يجوا فتا يجوا كا نيو كينا جماعة مشر مرجو تين الدزاري سواء يجا كي إرجع كي ويبرجع يجوج كي إرجوج كي كيفون برفون كلا كاتر برفون إينر هايفون نيجو درني irgo bin farahara irgo bin kanera hon kun france la wala bujin boyen ngay ga ambassadeur dirandi ag yefu soje mo kan goni ngay mo ne de kaina itratu ma min ngai yende fu bin kane fo go magurja kanite handu hin kana kan go gata wallahi bin kana kayma bin kana cincumo bumbo kaima no ti hun kuna kan ine ig eh, diranda eh, fasi kan igo ga diranda bin kana kursi ba wani paske bin kana o maga nirgo ne irgin warai mo ir ko tala ami darandi am site har yankan ga dumine o tumonin banda iri yegine chani de ir ko yadda irgwa banda cinin da zari irko tala am gomno am koida jini irgi sabu irko sai irgi sabu chani irgi fondo go mata kacin yaran gone ga diada kuluja tubari kalla bilkana gono bata mai wani wani karan gogi kan gati plus de la residence neo eh, akan gati a bata mone ne wara eh, hasha assalamu alaikum hasha eh, hunkuna almaro walim na chino wala karargo labari kano irin nijar labize mema mema kan ga ti france labu ne ngai ga ambassadeur wa sambu ga yanda ngai labu wati ne banda mo bore ngo ne o kalora ngai mo ne da alwati kaina ngai gi mema meku ga yanda france labu lalle mo handu he kano nijar labize go tangam bil kane furu man kuna hasha wallahi bil kana kai ma hunkuna wana dai ban hunkuni na sai ka biye ne bakwai gadi ir koy fuwo to unga no hun kun bir kana ga mai sai daga hun kun ne wo kai go walla daga kabu fuwo ni ce mai sai alhamdulillah ai go ngware no ir koy ga ir koy ma albarka da chani ga ir koy ma albarka da soje memu daga ir koy ma albarka da harmo kat journalist ga ir koy to to sai lakkal dai da bani ai ka saba assalam talato kusa malam bizo sai kalli mu da kan dubu to madalla madalla daga cikin ku wanda za ta kamra mana da Hausa saboda mu ji ra'ayin ku ko bismillah bismillah ajiya bismillah ai ba ta ji hausa eh, to madalla bismillah <laughs> asuwani ita ma to kamar yadda kuke gani dai maza da mata jama'a waɗanda suka fito a wannan hili gabaki ɗayansu saboda nuna wannan farin ciki nasu da kuma ƙara kawo goyon bayansu ga majalisar ceton ƙasar niger a yau ɗin nan ga muna a wannan hili na eskadiri inda wato jama'a kamar ruwa na san shi ne mai yin hausa mai to madalla kamar yadda muka bayyana ɗazu labari ya faɗo cewa jakadan ƙasar faransa za a tura ƙesa yanzu ya anjima ya bar ƙasar niger menene ra'ayinku a kai a matsayinku na waɗanda suka yi gugurma suka yi kokowa a cikin to babu abin da za su yi kawai sun yi kunya ne don yanzu na san dai ko sun toro ba abin da za su yi kuma france gabadiya da europe gabadiya tura wannan duka ba mu son su ba mu son su a kasan mu babu abin da za su yi kuma sun raina mu ne mali sun ke ba son su ba su ke komi ba burkina sun ke ba son su ba su ke komi ba don mi niger kawai yanzu mun gane su shugabanmu su ne sun saida mu su ne sun yarda da su yanzu kun mun gane su ba mu son su yanzu an ce ambasadar din da an jima nan karhe goma sha ɗaya zuwa sha biyu na dare za a tura ƙeya shi ya bar Nijar mi za ku ce wallahi ni ban yarda ba sai ran da ya bar Nijar nan ni ban yarda ba sai na gan ya tayi saboda bakin shi ne yake bai tayya yake bai tayya kuma ni ban yarda ba zai tahiya an jima an kace tabbas to Allah ya sa ya taya ya tayi da kunyan shi kuma wanda suke bi bayan su su kuma Allah ya tona mun su asiri shekara goma sha uku muna cin wahala an kashe mu an kashe kowa an kashe garin nan sun an kora gari na'am na'am da akwai malam mi za ka kara game da wannan labarin wallahi mu da iwo da yau kisa da fasi da bayan da labarin labara fansa kan wai labarin da nisba wallahi imino yi labarin ko sai illa ba islam ta labulo tafan nafi sara zambar sara ya riga isi ko kona isi bare su bare mun da labo wallahi ifa gan da wallahi eh mu ba mu ba su kawai su tattara kayan su gaba eh mun gaji mun isa ya abin ya ishe mu eh. yau wata biyu kuna kokowa kuna tsaye a wurin nan kuma gashi labari ya fado na cewa za su tahi wani farin ciki kai gaskiya ba gudu ba ja da baya muna ko za mu shekara wurin muna nan wurin ba za mu je ko ina ba Eh, daga maraɗi muka fito ga munan sunana shehu muhammad memba daga maraɗi muka zo ga munan ba mu gudu ba ja da baya eh, shekara za mu shekara goma a nan sai sun wace sai sun kama gabansu ba mu ba su idan anan wurin akwai wanda suka fito da cikin ƙasa suka zo kamar maraɗi zandar agar ga munan daga maraɗi muka fito sunana shehu muhammad memba daga maraɗi muka zo ba gudu ba ja da baya za su sai sun bar ƙasa gaba ɗai ba mu ba su eh. Allah ya ba mu sa'a Doma da la jama'a kamar yadda kuke ji kuma kuke gani a nan wannan hili na daga na eskadiri jama'a samari matasa latijai wa alaikum salam mataran gwalfa gai alhamdulillah silama jama'a kul kamar gunon goro wor gogi fanda goyi ko masuru in ko sabu kan ir ga baga di ibrai wa banda insha Allah ir ko talma labi zai kul tonton alfa gai kan goko ko karga wazu kin ga zariga ir ko talma tonton sai ga ibada irmo kanko ono ngori o jema evoir niger je men da men irgi fonde gori ko karo so, so ine da ton ton kaina ambassadeur france ambassadeur kan wangi wadi ina hon kunai se kan kalmon wari ba me haw kirma kani se hon kunni bora kun ma anni haw ga me haw hon kuna suba bina kani o ina ma se arsilame kun ma tunda anni anda me haw suba telno bina far ha kiddu kirma kani ir ko me soje heba tu kinde zari bor kul kango ga tine illa bora ir ko talmi batu kinde zari o ir ko madi isa kanti dika Merci beaucoup, euh, Malam Bizo. À la suite euh, de Malam Bizo et de Kader Yaye, vous avez écouté les Nigériens justement euh, euh, exprimer leur bonheur par rapport, bien sûr, à cette nouvelle donne, par rapport à la nouvelle situation. Le départ donc annoncé par le président français Emmanuel Macron de l'ambassadeur Sylvain mais de toutes les forces françaises qui sont ici. Et c'est cela la cause de la mobilisation euh, au niveau de la place de la résistance, au niveau bien sûr du rond-point Vous pouvez lire ici, la souveraineté n'a pas de prix en avant pour le combat. Un combat que les Nigériens ont mené depuis le 3 euh, jusqu'ici. Et un combat surtout qui voit la participation de femmes. N'est-ce pas, madame Bonsoir. Euh, moi, c'est Salem Maria, je suis la chargée à la communication du Front patriotique pour la souveraineté. Donc, euh, on ne fait que se jouir. Aujourd'hui, c'est une joie immense qui nous anime parce que c'est un combat, on est dans un combat noble. Nous, on sait qu'ils vont quitter. Malgré l'entêtement de Macron, on sait qu'il va quitter nos terres. Moi, j'ai la certitude et la conviction qu'ils vont quitter. Même les bases françaises, là, ils vont quitter bientôt. Il, a dit d'ici décembre, non. Nous, on leur donne cinq jours. Ils m'attendent cinq jours pour qu'ils quittent nos terres. On sait réellement parce que c'est le peuple. On ne veut pas de notre terre. Le Niger nous appartient. Ça n'appartient à Macron, ça n'appartient pas à Macron ni aux bases euh, euh, françaises militaires. Parce que c'est eux qui sont en train de tuer nos, nos, soldats. Par comment nous allons les accepter sur notre terre Donc moi, je suis convaincu. Et aujourd'hui, je ne fais que me réjouir et remercier le bon Dieu. Et on va continuer le combat. Le Niger, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Le combat va continuer jusqu'à le dernier soldat sort. Dernier soldat Sort. Merci. Merci beaucoup, madame. Macron a annoncé fin de l'année pour le retrait de ses soldats. Les femmes qui sont euh, au cœur de ce combat disent que ce n'est pas à Macron de décider, c'est à elles de décider et elles, elles exigent que euh, les forces françaises puissent quitter le territoire d'ici euh, cinq jours. Alors, vous aussi, vous êtes des acteurs qui participent à ce mouvement-là depuis le 3 septembre. Vous assurez la sécurité aux côtés des forces de défense et de sécurité. Quelle a été votre motivation jusqu'ici euh, euh, Grand frère, donda jini funandir no fondo lonku kina yawa bang bakuti nyaga irim tebo de kan nin cuta labo san cuta jine amma son bore sika da mi nenge décourager il faut il faut il faut amma so kenge ba ba son ke jamaka kun kun son bore okul kanka asto bore kanka bifo c'est pas avant avant bore de kan isberen bana kan bisin sudwa iro kan go secrétaire ne o irgo yar bo ban kan irgo ci kan irdi kan asi ko ben boredo kan kan kan waka wo an kan gori ide an sanar ci an mu fam hayo kan godi zangana jin bore be kan ngai kam gwara no kirgo ka tabine ga ben kanine ga ku wo gana sare magasi di bai ben kinga kam garem kam baka irwo indir ko ni dangine irmo irdir ko no kerse irmo na te na mo ne zanga fura rakana go manda zanga fura rakana go manda marka c'est nous avons nous avons compris nous avons compris hein nous avons compris merci beaucoup on va continuer qui, qui pour nous édifier par rapport à ce qui se passe ici Qui pour nous édifier par rapport à ce qui se passe Oui, qui pour nous dire un mot Présent, vous pouvez venir Alors, nous voyons monter sur le podium avec des cousins à moi, des toilettes, mais avec des femmes aussi à vos côtés. Qu'est-ce que vous organisez concrètement Alors, c'est vraiment un événement spécial parce que tes cousins, comme tu l'as dit tout à l'heure, les Touaregs, euh, ils ont décidé de ne pas rester en marge de cette situation, bien qu'ils ont déjà eu euh, à faire une déclaration auparavant. Et aujourd'hui, euh, ils ont décidé vraiment d'apporter aussi leur soutien à cette jeunesse qui reste de tout temps sur place et cette jeunesse infatigable qui reste, euh, qui reste veillée sur euh, la place de la résistance. Donc aujourd'hui, ils ont décidé de leur ramener euh, ne serait-ce qu'un petit kit. Comme c'est des Touaregs, ils ont préféré les faire boire du lait. Ils ont toujours donné des petits kits. Hein. <laughs> Alors, monsieur, bonsoir. Bonsoir, je vais venir vers vous. Vous allez nous dire euh, ce que vous avez porté, apporté, j'allais dire ici, pour euh, encourager euh, ces jeunes qui veillent ici, ces jeunes qui ne demandent que la souveraineté du Niger, ces jeunes qui ne demandent que la libération des terres du Niger par les forces françaises. Ok, merci. Nous, on est venus aujourd'hui. on est venu aujourd'hui. ça fait quelques jours qu'on a commencé à venir à l'escadrille. Parce qu'on était parti chez nous pour faire des déclarations à l'intérieur du pays d'abord. C'est quand on est parti, on est revenu pour être avec vous ici. C'est pas le fait que vous n'avez pas vu les Touaregs ici, c'est pas parce qu'on n'est pas là. On était, on était à l'intérieur pour faire des déclarations. Mais aujourd'hui, on est venu pour vous démontrer que les Touaregs et, tous les Nigériens, c'est des frères. Donc, euh, c'est l'union qui nous a amenés ici. Et on a amené, ça fait deux mois que le jeune la ici à, l'escadrille, matin, midi, soir, les, femmes, les hommes, tout le monde. Et aujourd'hui, nous, on a apporté notre soutien eh, à nos frères qui sont à, l'escadrille pour chasser l'ambassade de France. Parce que eh, si un Touareg parle, c'est la révolution. Merci. Merci, nous vous savons, nous vous savons très courageux, comme tous les Nigériens comme toutes les femmes, comme tous les jeunes, comme tous les hommes qui sont ici pour exiger justement le départ de l'ambassadeur français mais des forces françaises. Alors, c'est un don que vous avez apporté. Dites-nous, c'est constitué de quoi nous, on est venus, ça c'est même le, départ de, l'ambassade de France, on a même consommé ça. Ça c'est l'anniversaire du départ de l'ambassade de France. anniversaire, le premier anniversaire on va dire. Hein? Alors, Madame... Euh, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, également là pour participer aux côtés de vos frères à la lutte pour la souveraineté du pays, mais à la lutte pour la libération du Niger. Euh, dites-nous un mot par rapport à votre engagement. Euh, nous sommes là, je ne serai pas très longue. ce que je vais dire, mon camarade l'a dit déjà. Nous sommes un comité qui soutient vraiment nos frères et sœurs qui sont à la place de la résistance. Et si nous sommes là aujourd'hui avec euh, notre euh, euh, soutien et notre, ce que nous, nous, nous, voulons apporter, notre soutien avec du lait, surtout avec du lait, pour que tous ceux qui sont sur cette place donc, de la résistance puissent boire ce lait et chasser maintenant l'ennemi. Et maintenant, nous sommes là encore, je le dis et je le répète, pour la dignité et pour le salut. Pour la dignité et pour l'unité. Donc nous sommes là, c'est à cause de ces mots-là seulement. La dignité et l'unité. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. gobe ashibana ko kadanna ishmaiku merci beaucoup to madalla masu masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuke gani yau gashi a wannan murna da muke yi muna tare da 'yan uwanmu bugaje da suka zo ga su su karfafa wannan kokowa da muke yi tun harko muna tare da su a kowane lokaci yau kuma gashi sun fito da fifi saboda nuna wannan murna jakadan kasar faransa zai bar kasar nan mi za ku karawa abin da zamu kara mu mun zo nan eskadri ya tabbata kai hiyar faransi ta tahi tunda in ka gara wani kawai sarki ne sarki kuma yi magana kawai ba ta tashi kawai mun zo zabar ma su san da sanin kawai ya an uwansu ne ah, <clears throat> assalamu alaikum ah, kuna lahiya ya aiki mu abinda ya kawo mu yau mu abinda ya kawo mu yau kullum muna zuwa nan amma muna, gida yanzu da mun gan tele an ce ambassade da france zai hita niger sai mun zo mun ji dadi mun zo don mu kama ma mu wanda suna nan kuma mun kawo musu madara wanda za su sha zabar mawa eh, eh, tabba mu ba zabar mai amma ba mu kawo ba mu kawo musu kafto tunda mun yi erar mun mance kafto mun kawo ba mu kawo musu ba merci assalamu eh, salamu alaikum. Zancen ƙasa, zancen sanni labusanni, labusanni. iri bore kanka, iri frere no, iri sere no, ine ingai fongu iri kwega, ingai fongu irga, irgo skadri kinin da zari. Dare da rana muna nan skadri, yan uwanmu ga sunan sun ka zo babu bambanci. babu kabilanci muna tare da su suna tare da mu sun kawo muna nono a rarraba ma duka yan ƙasa da nan masu dare da rana Allah ya sa musu albarka ƙasar Niger a memtan sun ka ce anniversary cin sun ji ambasadar cin faransa zai tashi yau da dare Allah karya mai domin shi Allah kar ya maido mini shi Allah ya sa waɗanda su za su saura kuma su bi shi Allahumma amin mun gode ɗiyan uwanmu muna tare yau muna tare gobe ina so eh, eh, in ƙara wani abu ina so to ina so in ƙara wani abu ambasadar zai tahiya amma kai ya mancewa ya ce isa ruwan eh, ruwan yamai na faransa ne ya biya da su to madalla masu kallonmu da sauraronmu kamar yadda kuke gani a nan wannan hili na daga na rompon eskadiri 'yan nijar suna ci gaba da nuna murna da farin cikinsu game da wannan labari na tabbatuwar korar faransa daga nan nijar inda jakadan yanzu ba ba daɗewa ba nan da 'yan awoyi ɗaya zuwa biyu za a tusa ƙeyarsa daga nan ya kama hanya zuwa ƙasarsa ta faransa su kuma sojojin faransa da aka jibge a nan su ma za a yi tsarin korarsu nan ba da daɗewa ba wannan shi a dalilin wannan cincirin da kuke gani da al'ummar ƙasar nan suka hito da fifikonsu da kwarkwata a yanzu nan a yanzu haka ana na a hilin eskadiri hilin daga domin nuna wannan murna kamar yadda kuke gani muke gudanar da wannan rahoto a kai a yanzu haka a daidai wannan hili bari mu ji waɗansu daga cikinsu irin murna da suke da ita assalamu alaikum wala muna farin ciki L'ambassadeur de France va quitter tout à l'heure notre territoire, ah, ah. Et la lutte va continuer. Et eh on va pas bouger d'ici. Ah, salam alaikum. Baba, abin ga da mukai, wallahi ya ishi mu. An kashe mana uwaye, an kashe mana ubannai, an kashe mana kannai, an kashe mana yannai. Abin ga ya isa. Sai ku ga motoci jirgaye sun dago kuna gani kowa na gani kuna ganin tutar nijar ku to ku sako mata wani hayaki ko bam a ce a wace wuri a ce ga mun nijar kowa a to a ta wace yanzu da aka ce jakadan zai tahi yan an jima faransa ta ce jakadan ta zai bar kasar nan wallahi ubangiji allah sarkin sarauta allah ya kiyaye mu duniya da lahira allah ubangiji kiyaye mu duniya da lahira allah ubangiji kare mu da waɗannan makiya allah ubangiji kiyaye mu da su kowa shi to da shi amin rabbil alamin malami barka da yau wallahi alhamdulillah ban san wallahi afarin cikin kana labarin da kaji yanzu wallahi yanzu so iro ir makani irgo sabir ko ce so borewo kai gone gidirwo irko mi direndir labora wo jindi irin ne irin zada irin ta kirga ba makoron so ro kirici a sai da giti so kir ne a go fa igo fatir labora ir makani ro so irin kom kondai imdir labora so irin go makani ir kom ilalir kom kondai ko mi kari laborar ko mi sakulli kan yiga ko mi kolle ko mi irmi dirga irindi muradu irindi muradu suba o oh. irgo makan masha Allah masha Allah kun ji irin yadda wato jama'a suke nuna ra'ayoyinsu kenan ɗaya bayan ɗaya da hausa da zamarmanci da kuma faransanci saboda ƙara tabbatar ma duniya halin da ake ciki yanzu a Nijar na farin ciki bisa ga wannan labari na wato korar kasar faransa daga kasar munijar nijar hasali ma jakadan kasar faransa wanda nan ba da dadewa ba zai tattara nasu nashi ya bar gari wannan shi akuwa da kuke ji da kuma irin murnar da mutane suke yi daga nan hilin eskadiri hilin daga Abdelaziz Merci beaucoup, Malam Bizo. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour le temps que vous consacrez à nous suivre sur la RTN. Vous voyez, l'ambiance est là, elle ne faiblit pas. Les gens continuent à venir ici au niveau de la place de l'escadrille. les manifestations continuent. Nous allons continuer à vous faire vivre ces événements-là sur la télévision du Sahel, la télé nationale du Niger, Télé Sahel. Merci avec nous. حسبنا الله حسبنا الله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا إله لا إله التكبير التكبير yahudi yabukana na isaba kabaya ili masoje ile irzi watu ki gogo miziki na ndo katika bali jwenu amali go kabar ile wallahi fuera ni ufuru aki dorende hasbunallah حسبنا الله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة حسبنا الله حسبنا الله نعم المولى نعم المولى التكبير يا هاري بيني ديني حتى ما يهودي زي فاسكي زي مدرسي زي وكالورا إذا ما أمكا جيبتي أملا بريدان دي فن التكبير الله التكبير التكبير التكبير التكبير حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا بد إن كنت irga ya gaya cike hirzanta ne ya irin wani ministro kan kwai da Niger modin oni wani marganai berodo i wanji amunga diskuro chaw iga baymo diskuro wala sanye na kan kan France tanka ta feri kan ga France hawani kan ga France Emmanuel Macron kan France president kan ga jallo katarai ina anniya bai wani sai ni ganji sanni bare kan gomen kudeta sai ni ganji sanni mat kudeta ma gano fa don isbata amfuro afuro a participer amma in ganji amsalan ifo sai previyan no hona kanga chaba kan france ha o ka bangam to na sin tema kuran sai wadin ni si ba amma kuran tanka tafiyai wani sai labaro kin to ne na su aran do in ya fasina islamai insha Allah wani ni su rogoka da aka ada ga ka da komunikare sai zaro ka ka da era ka aka ka insha Allah ne rompo escadri kan ti blast de la resistance ne no agijin insha Allah aga ka iskuro kiman ba indun yamma kiman ba an gaima ma kiman ba emaniyar ma kula ma irkoy ba a yarda a aga kaga diskulo kewnongo kojengo bo min bolo bon in dunya kulma ma insha Allah in ka ba handin zaro ba handin ma ai ka sanno ya tanci ce gina wai warga alwarga san kaga docci jaga kwai kwai eh funa bare kwai sojano wal kulkan no he ne ba wai wakan ngi cirgu sai kuso dake agoga sarga mu agoga sarga a gaba da nin mai gida ma ka ya mu su ba da dai ku so gobe ne ne ma ine mi surutu na agoganka in gaba mu ku so din nan alware wa hin suru dalawa ne ku sai na handin ka nungo wa hin suru in gaba an bis bol million so kan ga ku bai nungo handin ne kala rompon 6e eh, adamai zani ko ne ne har mo ne kala rompon police secours adamai zai na har mu ne kala rompon aeroport adamai zai irma ku bai handin wajin sai irgo irko sabu da annema wukatar sai إلغا با أرم يغا سابو إلغا سيغا تنتو وسي التكبير الله أكبر التكبير الله أكبر التكبير الله أكبر التكبير الله أكبر التكبير الله التكبير الله حسبنا الله حسبنا الله وليم الوكيل حسبنا الله وليم الوكيل مولى وليم النصير من مولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله المولى نعم المولى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بارك الله فيكم إلغبا حن إلما بيسبر مليون فوق كان من سروكو بينهم إن شاء الله إلما نقدر نياك فوسين سوستي سيفيلي زي نمو التكبير الله أكبر التكبير الله أكبر التكبير الله أكبر التكبير الله أكبر حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله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 kan irday zamati za hino kan kanwo hini na wa kan zumbu za zahino wate irday no ga moga kai kan gade ginda tonya kan hino gote da bi zai sai da tonya ki gote soje sai da dabar zara kan annasarai da bande go sanje ragate illa mi zai sai irko kuma albarka da alfaga yoga hino din wate irday go tanga mote kada irko yin zaman di irko yin chaba tonyan banda lokacin kan bukwai sai na farko ganda ta yi a yi sambu kan a agogidir giwin diga ne hayyan goba da hige boba no gogani shari'a ce banda alfagai wono irgayin tangamote kala kaga to community lgbt ga ci lutancai kanga ti bedai irin ka furi itangamora yi handu ta cikin kan irin gore wani dum wote kanga ti fon conference ne ba kan sai ne larabci ne na nadwa halka son mu ilda yin charmargu za le 26 juillet kante kan irkul gabai ifo note a banda kan ir wani sojai kan yanga chancellor sai kan yanga chancellor bi zai sai igmala sai duwar da labi zai in hino san burka to nyante kan bara ir gabai wodin banda ifo note dabar zare kan annasarai da i wani ga kai kan ga ci sai da yawo president ai kan ba ngire mbo man ti kulno ina labu da ban sare din cinara illa labu fur alhali ta gira wani sai asinda alfaga asinda journalist asinda kwayi kwai teni kwai asinda e siyasa asinda society civil kulte nya fo baba fo wani manti filana manti filan da rauno a manti kan labu sanni no labi zai mona guna zama ine labu sanni kala labi zai wase irin e charmargu irga warai wani sintin bata mara bakan irga irgo ga ce kurera haikan gade ginda da tonya wa kan da bugurguryen margu france ni ma ni file ima dabar zare sola ni jansi wadin sai irna hayan sola kan ir alfarin gatu in sai insha Allah wadin banda labi zai kan ga margan irnango irga mi kurano sai iga ha alfarin gatu sai insha Allah na'am irgo hunkuna alislam tare hando kan sigi rabil awwal irgo azari yaganta chini wayantara kanga sabanda annasara kabuyum kan sigi ne september hando irgo da arahun kuna jirbi warin kacin ditaci e jiri zambar hinka da warin kacin da hinza Allah kan lokaci kukan diyan ir alfaga jina kan irga ha akwai kan boga kanta alhassan abubakar hayin gina da kirga ha inga lokaci biro kara lami zai furo da labo alfari da lami zai min dami journalist society civil irga bai kan labu tangamino wani yan gogo ga alfari to magani fur siyasa hala ifo no kan da alfari podium bon kan doni ko yanda society civil karo to wani ya ci nara inga don hayin wani so da alfaga si hala labu tangami da alsinam tare tangami fayanka goyi gami da goyi gamu yi fot fayanka alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu arsilamatare tangami inga da yiti labu tangami matkan labu tangami inga da yiti arsilamatare tangami wani hannu kan isi ka carga zama carranigo annabi alaihi salatu wassalam za a hijira ga madina wongo sintira kante annabi nganda kureshen ce gama ti badar wongo wongo no kangi de jinda irmane alman kan kureshen ce ta sahabai ga ina almano da san ngem yaman ngem ko ciko annabi ma labaro an sahabai tunan ngem ko ngar hakenin ta wadin fondarano wongo beron te ti mana badar بدر مونغتي سلام تري وونغ سيتنا انتظام ين سيتنا سلام تري سي ادي النبي عليه الصلاه والسلام افتن سيتنا كنتي مالا ولي من وونغ بمبتا كنتي معركه كرا بوينتي زمودي مالا هل ودي نتي سري ينتي يالغا وونغ سيتنا كنتي بدر ادي المن سنرا دنگا الحق نو كان اتارنگا ارغوار مارا لكي نتي جي كولا بركتي وونغ يا نو على كاسو النبي عليه الصلاه والسلام ano yan tunandi afoyan sariyeno afomo ghazwano dinne sariya ngaiti wonge kera andab sudu koy koi andab koy wonge indo sira alfagay danga histoire alfagay ina ate wongu zangu ka annabi ta alaihi salatu wassalam hada gun dunyana ka a hijira koy madina dungure ndera wonge ka annabi te kan atunandi cindo akoy do cindo amon koy do akoy ite wongu zangu kamil ka annabi te jirwari cergamara wone annabi ni teno cindo labu tayan maga dengil labu no annabi ko kita matkaran di annabi an banun nabire ikwarata iga ya nan banu kainu kai yahude kabilu fona annabi ni kwarata iga ya no banu quraizai annabi ni kwarata iga inni khaybar borai annabi ni garai kanti mana banu kainu kai annabi garai no ani ikwarata iga to haddada annabi alaihi salatu wassalam kumoɗinga mo agin jihad am kwarata ima kwarante alsilamey wone to irwo ir labo o ah, ir wonno zamano asro ir wonno laabuno kan inna tumir kayiga ir wondir hari manci al faras laabo mo wondir ba ko kita walla mo wondir ko kita mana ga a ir mo il laabono ir halak ir mulak ir giba labo ta ir ma komandi ir ma danda sare gam ter woni gari ne ko woni sunna no zabir gondo no yandem cinara على كاسو صلى الله عليه وسلم على كاسو النبي خليفة دنجا أبو بكر الصديق دنجا عمر بن الخطاب عمر كركان فارس لا أبو كرتا لا أبو كرتا كان كيسر سي عمر دي كرتا يا الله أن رومانتي جلا أبو كرتا لا أبو كرتا كان كيسر سي عمر دي كرتا يا الله عمر عن شام لا أبو كرتا عمر الجهاد الجهاد على الصحابة سبكلي كوي تير كلي كوي شين كلي كعافيك عبد الله بن عمرو بن العاصي a ka misir an misir ta a ka tunisi an ta ya dɔ ni ko ngari ya tunani ka intara bulus kan ti mana eh, tripoli wala libi a libi ta kala an sahaba tunandi a gowon gonko ka da kai ta mana hukumat min fihir an nafi an samba kala ka niger allahu akbar wadda ta hijira jiri waransu cindi idda tano hukumat min fihir annabi nafi a kan da sahabai niger ya installe min agades lamai ni kuli ni kurta ni kul colonise ni te dawr islamiyya ya dinga wani irgo aradon donya katun annabi alayhi salatu wasalam ya no annabi musa alayhi salatu wasalam irdi kan aninga sahaba tunandi ko kudusta lokito kan irko tunandi ana eh, mana ni ban isra'ila ka tare ko kudusta lokito ni woriyan denga sikoi wani te sababu kan nan irko ni bondarandi ite jiri wai ta ci ko saharara imanjigu jigu dunge bon dawla kamil ide normal rano kalan musa da harun ya inte kisi wani ay tabi fa ay tabkan buta ya amma cikin mana sunna no ba la labu kan manjin labu hada de al ni nimin jihad labo ta nimin al tre dara and mi annabi yamma fondano amma irwo wai ir labon wono ir bari mata wani rano ko boryan ko garu iri ne wore o kai garu ne te munafiqin ne no kai zahanor ko sanai sey mo kai ko subhanahu wa ta'ala ne لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا والعودة خلالكم يبقونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم باي فتار الله إسارة تكتب كدين كفرينو دارم ورمو كلمة فيرستن إمارا جهاد وارن لتو إما كاسي عرن رامو قندو مريا كنغا حنغنيسي إلكم من وسنده والله أعلم بارك الله فيك إلما دي ألفقا وان جوابه تنبيه منبيه wanda malaminmu mu ali ibn sayyid zai mu amsa da izini allah insha allah ne. wai cikin musulunci akwai bambanci da shugaba ya zo da hanyar vote ko ta hanyar karhi kamar kudeta yadda yadda akwai eh, bambanci tsakanin wayannan guda biyu mutum ya zo bisa mulki ta hanyar vote ta hanyar demokrasiya ko ko ta hanyar kudeta in akwai bambanci a gaya mana menene bambanci ko ku eh, in su duka shugabanni ne wanda musulunci ya yarda su a gaya mana insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقوى ما البركة assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah ta'ala wanda ya nuna muna waɗannan kwanuka da watanni masu cike da alkhairi ga 'yan uwan Nijar 'yan Nijar Allah ta'ala muke roƙo ya zamnar da ƙasanmu lahiya ya tashe ta lahiya duk waɗanda suke da adawa da manufa mummuna ga ƙasar mu ta Niger na cikin ƙasa ko na waje Allah muke roƙo masu rabo daga ciki Allah ya shirye su wanda bai da rabo Allah ya kare mu da sharrinsa kamar da Malam Abdalla Ismail ya bayyana lalle a musulunce a addinance saboda tambayar ta samo tushe ne akwai waɗansu daga cikin malumai waɗanda son rai ya rinjaye su suna ganin cewa ai in shugaba ya zo ta hanyar juyin mulki ai ba shugaba ne ba sai suka mance da inda musulunci suke magana da addini to ko demokrasiya ma'ana hanyar zaɓe na demokrasiya shi ma musulunci asalin bai yarda da wannan zaɓe ba yan kuwa mu saurari wannan magana da kyau tambayar ta samo tushe ne waɗansu ɗaliban ilimi ko waɗansu malumai wanda son rai yan rinjaye su ko wanda akwai kuɗin haram na tsohuwar azzalumar gwamnati da an ka roshe akwai sauran su aljuhu sai suke ganin ai in shugaba ya zo ta hanyar juyin mulki ai a musulunce ba a yarda da shi ba to sunan wannan magana ƙarya a addinance a musulunce a sunnar annab muhammad sallallahu alaihi wa sallam in shugaba ya zo ta hanyar ƙarhi kuma ya zamnu kuma ya tabbata to ba abun da ke kan musulmai sai ɗa'a da biyayya annab muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa alal mar'il muslim as-sam'i wa ta'a fima ahabba wa kariha illa an yi umar bil ma'asiya annabi ya ce yana kan musulmi saurare da biyayya ga shugabanni cikin abun da yake so da abun da baya so in shugaba ya ce a yi kaza matukar ba sabon Allah ne ba to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wajibi ku yi ma shugaba da'a da biyayya ɗaya daga cikin manyan malumai sun tabbatar a cikin littattafansu in kan libi sharhu sunna na imam bahari ya nuna hanyoyi da ake tabbatar da shugaba to na daga cikin hanyoyi ko ya zo ta hanyar juyin mulki ya samu galaba ya danne tsohon shugaban ƙasa ya zamna a bisa kujerar masarauta to maslaha kulawa ga a samu rudani da zub da jinin al'umma to dole duk musulman kasan su yarda wannan shine shugabansu saboda haka mu a matsayinmu na ɗaliban ilimi shugabanmu na yanzu shine abdurrahman tani kuma shine shugaban nijar insha allahu ta'ala